بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah subhanahu ta'ala da ya kara ba mu aron rayuwa ya kara haɗa faskokinmu a wannan majalisi na mai tarin albarka wanda muke bayani akan hanyoyin samun rayuwa mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da rayuwa mai albarka ah, insha Allah ta'ala ba a manta ba a majalisi da ya gabata muna magana akan wasu bayanai wanda imam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala ya kawo su yake magana akan duk wanda ainihin wato ya karkata ya sa rai zuwa ga duniya to sai ka same shi da wa'annan abubuwa wanda ya nuna mana cewa wannan abun duka ainihin wato suna da aibi cewa son duniya shine ra'asul khataya wa mafsadan liddini min wujuh to wayannan alwujuh din su ne yake kawo mana su mun faɗi guda uku a majalisi da ya gabata don haka za mu ɗaura a kan ainihin wato abin da zai zo a wannan majalisi shine rabi'uha abu na hudu malai ke ce anna muhabbata anna muhabbata ha ta'ataridu bainal abdi wa baina fi'li ma ya'udu alayhi naf'uhu fil akhirah yace anna muhabbataha yace lalle domin son ita wannan duniya ta'ataridu bainal abd tana iya shigowa tsakanin bawa wa baina fi'li ma ya'udu alayhi naf'uhu da kuma wajen za ta iya shigowa tsakanin bawa da aikata abinda da amfaninsa zai dawo zuwa ga kan wannan bawan fil akhirati ainihin wato a gidan lahira domin ka'ida duk wanda ya karkata zuwa ga duniya ya sanya ta ta zama ita ce bukatarsa gaba daya to sai kaga a cikin rayuwarsa yana barin abinda Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi ya aikata wanda za ta zama dalilin samun ainihin wato gidan lahira sai kaga wannan duniyar ta zo tana tsare shi daga aikata wa'yancan abubuwan lishigalihi anhu bi mahabubihi saboda me yanda ya shagalta daga ainihin wato lishtighalihi anhu saboda shagaltuwa da yi daga lagiran ainihin wato zuwa ga duniya bima habubihi da ainihin wato ababen da yake so na zuciyarsa wannas da kuma mutane wannasu hahuna ai malam sai ke cewa lishtighalihi anhu saboda shagaltuwa da yi daga gare shi sai ke ce bima habubihi ainihin wato saboda abin da yake ai bi sababi mahabubihi kenan sai ce wannasu hahuna maratib sai ce mutane kuwa a wannan gaba maratib mana suna martaba martaba ne hawa hawa ne abin nan ɗabaka ɗabaka ainihin wato suke faminhum man roho mahabubihi anil imani wa shara'ihi sai ke ci a cikin mutane wanda in sun kai wannan matsayi akwai wanda abin da ya sa yake so mahabubihi abin da yake so na shugabanci ne na dukiya ne na samun ɗaukaka ne na samun matsayi ne wannan abun za ta shagaltar da shi anil imani daga yin imani sai ga ya koma shirka ya koma tsafi ya koma damfara ya koma kaza kaza yana neman dai sai ya tabbatar da wannan ainihin wato abin da yake so wa shara'i'ahu da duk abin da yake da alaka ainihin wato da wannan imanin duk sai ya zama ainihin wato wannan abin da yake so ya shagaltar da shi daga wayannan abubuwa guda gaba daya wannan kuma shine mafi muni ainihin wato a cikin mutane gaba daya ya zama son duniyarka da yadda zaka tara ta da yadda zaka samu ɗaukaka da matsayi a cikinta za ta juyar da kai wajen koma aikata abin da zai jawo maka hasara ran da zaka tsaya ainihin wato a gaban Allah subhanahu wannan ya fi komai hatsari ainihin wato a cikin rayuwa sai ce wa minhum akwai wanda kuma man yushgiluhu anil wajibati allati tajibu alaihi lillahi wa li khalqihi fala yakumu biha zahiran wala batinan sai ce wa minhum akwai daga cikin mutane kuma mana man yashguluhu wanda zai shagaltar da shi duniyar man yashguluhu ai ad-duniya anil wajibat daga abin da yake ainihin wato na wajibi a gare shi allati tajibu alaihi lillah wanda take zama wajibi a gare shi lillahi na Allah akwai ababen da Allah subhanahu ta'ala ya sanya masa wajibi ne amma saboda shagaltuwa da yi da duniya ba zai iya tsayar da wannan wajiban ba ba zai iya sallan asubahi ainihin wato a cikin jam'i ba ba zai iya sallan azhar a cikin jam'i ba ba zai iya la'asar a cikin jam'i ba ba zai iya magari ba a cikin jam'i ba ba zai iya isha a cikin jam'i ba kai ba zai iya yin su ma fi auqatiha ainihin wato a lokutan su da ba a cikin jam'i ba saboda me abin da yake so na duniya ta shagaltar da shi daga waɗannan wajiban da Allah ya ɗaura masa ba zai iya aikin hajji ba saboda me ya shagala da duniya ba zai iya ainihin wato taimaka mabukata ba saboda ya shagala da duniya wato hakkin mutane kenan ba zai iya yin wani abu kai wani azumi ma ba zai iya yi ba wani zakka ma ba zai iya cirewa ba wali halkihi sannan ba zai iya ma ba da wajibin da yake kansa na hakkin bayi kamar zakka taimaka musu da sauransu ba mai yasa wannan duniya ta shagaltar ainihin wato da shi fala ya komu biha bai iya tsayawa don sauke wa'annan haƙoƙi zahiran wala batinan a zahiri ba zai iya ba ballantana ainihin wato a ɓoye duk ba zai iya ba sai yake ce wa minhum sannan akwai wata martaba kuma na gaba man yushgiluhu hubbuha an kathirin min wajibat wanda kuma son duniyan za ta shagaltar da shi daga da yawa daga cikin abubuwan da suke ainihin wato wajibi ne a gare shi abubuwa da yawa da suke zama wajibai a gare shi za ta ainihin wato shagarta wato ba zai bar wajiban duka ba amma dai wasu daga cikin wajiban da yawa ba zai iya aikata su ba me yasa saboda duniya ainihin wato ta shagaltar da shi wala Allah yana iya yin salloli guda biyar din nan akan lokaci amma ba zai iya yin su a jam'i ba ko kuma in an samu wala Allah asubahi ya samu a jam'i isha ya samu a jam'i amma sauran gaba daya ba zai iya samun su a jam'i ba saboda me abin da ya shagaltar da shi ainihin wato na son duniya da kuma tarata. ta sannan ya ce wa minhum man yushgiluhu an wajibin yu'aridu tasiriha wa in kama bi sai ce akwai kuma wanda duniyan tana shagaltar da shi da wajibin da duniyar ta bijiro masa wajen neman ta a wannan lokacin misali azhar zai aikata sai ga wata hidima ta duniya ta zo to zai bar wannan azhar din ba zai ta a wannan lokacin ba ko isha'i za a yi sai ga wata harkar duniya ta zo to za a ajiye isha'in har sai an gama wannan ainihin wato harkar duniyan wa in kama bigairi ko da ya tsaye da waninta to amma wannan din ba za ta samu ba saboda wani abu ya bijiro wanda yake bukata ya same ta ta duniyar sa ainihin wato a wannan lokaci wa minhum man yushkiluhu an alqiyam bil wajibi fi alwaqt alladhi yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi yufsitu fi waqtihi wa fi huquqihi sai kaga yana sakaci ainihin wato kabin da yake wajibabbu a gare shi yana bai kulawa da lokacinta da haƙoƙin da ke ciki Dukka ga ainihin wato ya watsar da wannan ya ce wa minhum man yushgiluhu an ubudiyyati qalbihi fil wajibi sana ko da duniya za ta shagaltar da shi daga ubudiyya na zuciyarsa yadda zuciyar zai bautar da ita zuwa ga Allah na abin da ya kamata ta yi na bauta an baton Allah zikirin Allah da sauransu sai kaga baya iya wannan gaba daya wa tafriquhu lillahi inda adaihi fa yu'addihi zahiran la batinan a zahiri za ka ga yana yi amma batini ba zai ainihin wato iya ba shine malai ke cewa wa aina hadha an min ushaki duniya yace ya zaka kwantanta wannan an usha ushaki duniya ga waɗanda suka zama ashikai na duniya mana sun rungumi duniya sun zama mijinta ba sa rabuwa da ita wa muhibbiha da wanda suke sonta sama da dukkan wani abin da suke so sai ce haza ya ce sai ke cewa ainihin wato hada min an darihim wa aqalli darajati hubbiha an yashgila an sa'adatil abd ya ce mafi karanci wannan fa shine abin da yake zuwa ba ma da yawa ba fa kenan a ciki kuma wannan yake da karancin ainihin wato matsayi na cikin abin da ake gani na waɗanda suke shagala game da ainihin wato wannan duniya sai ce kuma wannan ainihin wato a akallu darajati hubbiha wannan shine mafi karancin daraja na fasonta an gila an sa'adatil abd shine ma'ana ya shagaltar da mutum daga samun arzikinsa ainihin wato na albarkar rayuwarsa wa huwa tafrigul qalb li hubbillah shine wato ya eh, gabatar da zuciyarsa gaba daya wajen ainihin wato son Allah wa lisanihi li zikirihi. da harshensa kuma da ambaton Allah subhanahu wataala wa jam'u qalbihi ala lisanihi da kuma hada zuciyarsa ainihin wato da harshensa wato abin da yake tunawa zuciyarsa shine abin da yake fita ainihin wato akan harshensa wa jam'u lisanu wa qalbuhu ala rabbih ya hada ainihin wato zuciyarsa da harshen gaba harshensa da zuciyarsa izuwa ga Allah fa ishkuha wa muhabbat tadur bil akhirah sai da ma ainihin wato ah, fa ishkuha wato wajen son duniya da ƙaunarta ta durru bil akhira sai da tana cutarwa ainihin wato da lahirarsa wala budda kama anna muhabbati al akhira ta durru bid dunya wa fi hadha al hadis wa fi hadha wa fi hadha al hadis qad rawa marfu'an man ahabba dunyahu adarra bi akhirati wa man ahabba akhiratu adarra bi dunya fa atharu ma yabqa ala ma yufna ko ala ma yafna ma'ana ana yana cewa ma'ana wa muhabbatuha ita ko son duniya ta durru bil akhirah tana cutar da lakira domin wanda ya so duniya to ba zai na lahira yadda ya kamata ba kamar wanda ya sa son lakira to dole cutar da duniyarsa ba zai gabatar da duniyarsa yadda ya kamata ba kuma wannan shi ya kamata shine ke ce kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ce man ahabba duniyahu duk wanda ya so duniyarsa ya wuce gona da iri wajen sonta a darra bi akhirati to zai cutar da lahirarsa mana ba zai abin da ya kamata na neman lahirarsa ba wa man ahabba akhiratahu duk wanda yake son lakirarsa ita ya sanya ta ainihin wato a gaba to za ka ga wannan a duniya duniyahu za ka ga ya cutar da duniyarsa ma'ana duniyar ba za ta gudana yadda ya kamata ba sai ce fa'atharu ma ya baka sai ce ku fifita abin da zai wanzu alama ya fina akan abin da zai kare ma'ana abin da zai wanzu shine lahira ku fifita nemansa ku fifita tsayuwa don cimma abin da zai sa ku samu rayuwar lahira ainihin wato akan abin da kuma mai karewa ne ainihin wato shine rayuwar duniya sai ce fuska ta biyar anna muhabbataha taj'aluha aktharu hammil abdi yace anna muhabbataha lallai son duniya taj'aluha tana sanya ita duniyan ta zama akthara hammal abd ita ce mafi damuwa da take ainihin wato zuciyan bawa idan mutum ya sa sonta a gaba to sai ta juya shi ya zama mafi abin da ya fi damuwa a zuciyarsa shine ainihin wato sonta ya zai tara ta ya zai kaza da kaza haka zai zama gaba ɗaya a rayuwarsa to haka bayin Allah mu kula da wannan mu gyara kamar yadda nake ta faɗa ba a ce kar mu so duniyan nan ba amma mu so ta with limit ta yadda ba za ta juyar da mu ta mantar da mu ainihin wato mu ta sa mu rafkana mu gurfana ainihin wato zuwa ga duniya ba imamu tirmizi ya ruwaice hadisi da sanadinsa zuwa ga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa manzon Allah sallallahu yana cewa man kanatil akhiratu akbar hammuhu man kanatil akhirati man kanatil akhiratu akbar hammuhu wanda ya zama cewa lahira ta zama akbar hammihi ita ce mafi girman damuwarsa to ja'alallahu ginahu fi kalbihi Allah subhanahu ta'ala zai sanya masa wadatarsa ainihin wato a cikin zuciyarsa mana wanda ya zama lahira ita ce babban target ɗinsa ita ce babban abin da yake nema ita ce mafi gayan abin da yake kwaɗayi ainihin wato ya samu to ja'ala Allahu ginahu fi qalbihi Allah zai sanya masa wadatarsa a cikin zuciyarsa sai zama duk ɗan kaɗan ɗin da ya samu a duniya sai ji ta wadace shi alhamdulillah sai ji bai da zalama bai da ainihin wato kyashi bai da hassada bai da ƙoƙarin kaza a'a ƙoƙarinsa ya za a yi duk ai amfani da duniyar nan ta sanya ainihin wato a samu lakira wa ja'ama alahu shamlahu sannan Allah zai tara masa damuwarsa gaba ɗaya guri guda wa atathu dunya wa hiya raghimatun sannan duniya za ta zo masa da kanta ta durƙusa tana neman ainihin wato ya karɓe ta wa man kana dunya akbar hammihi duk wanda ya zama duniya kuma ita ce mafi girman abin da yake nema a rayuwarsa gaba ɗaya ja'alallahu faqrahu baina ainihi Allah subhanahu ta'ala zai sanya masa talaucin sa ainihin wato akan idonsa duk abin da ya tara sai ga bai da komai ba zai iya sadaka ba ba zai iya taimakawa ba ba zai iya ba da gudunmawa ba sai dinga jin kullum kaman talaka ne shi bai da komai wa farraka alaihi shamlahu Allah subhanahu ta'ala zai tsintsinka ya wargaza ya daidaita ainihin wato bukatunsa walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lah sannan babu abin da zai zo masa a duniyarsa sai abin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara masa mana sai abin da Allah subhanahu ta'ala ya rubuta sai abin da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar masa babu abin da zai samu ainihin wato sama da wannan sai mala ce fuska ta shida wanda yake jawo duniya ta zama ra'asul khataya wa mafsadan liddin abu na shida anna muhibbaha cewa wanda yake son duniya ashaddun nasa azaban biha to shi Allah ya fi wa azaba da duniyan ainihin wato a rayuwarsa wa huwa mu'azzabun fi daurihi thalath kuma shine wanda zai zama fi durihi thalath shine wanda zai samu azaba a gidajen sannan guda uku gidan duniya gidan kabari barzak da kuma ainihin wato gidan lahira yu'azzabu fi duniya ainihin wato bi tahsiliha za masa azaba a duniya ta hanyar wahalan yanda zai tara ta kullun tunaninsa ya zai tara ta ya zai kawo ta ya zai jam'inta ya zai kaza ya zai fi kowa kaza ya zai kaza ya zai kaza kullum tunaninsa ya zai tara ta sai a azabtar da shi da wannan kullum tunaninsa bai da zama ya yi nan ya yi nan ya yi nan ya nan bai da tunani ya fada wannan shirka ya fada wancan bidi'a ya fada wancan ta'addanci ya fada wancan kaza kaza duk bukatarsa dai ya zai tara duniya wannan karan kansa azaba ne wannan karan kansa ainihin wato azaba ne yana fama da wannan ainihin wato azaba wasayu fiha wa munadi'atu ahliha sannan kuma za ka ga ƙoƙarinsa a cikinta jayayya da 'yan duniya sannan ya zai ya fi su azaba ta biyu wa fi dari barzakh shine azaba a barzakh rayuwar da an bar duniya amma ba a kai lahira ba bifawatiha ne ya rabu da duniyar. duniyar da ya ta tara ta ya rabu da ita shi sa manzala sa sai ce mamakin mutumin da zai zama dukiyar magadansa ita tafi soyuwa a wajensa ainihin wato akan dukiyarsa sabai suka tambayi manzala sa ya za a yi mutum ya fi son ainihin wato dukiyar magadansa akan dukiyarsa zala ce e eh, shi ne wanda zai ta tara dukiya bai yi abin da zai samu tsira a gaban Allah ba ya mutu ga a yi ta masa tambayoyi a yanda ya tara sannan magada kuma su zo su ci dukiyan hani'an mari'an wala Allah ma su yi ayyukan alkhairi su samu wani abun a wajen Allah wanda shi bai samu ba wal hasaratu alaiha sannan ga hasara a kanta wannan shine azaba a barzak wal alaiha wa kaunihi kad hila baina huwa baina mahabubihi sannan kuma gashi yanzu an shiga tsakaninsa da masoyiyarsa ita ce duniyar da yake ta bi yanzu an shiga tsakaninsa da ita mana ya mutu ya koma izuwa ga Allah bayan da zai an shiga tsakaninsu ala wacin layar juwa ici ma'ahu ta fuskar da ba zai ƙara tunanin za su haɗu ba mana sun rabu da masoyiyarsa ba za su ƙara haɗuwa ba kuma har abada ta ina zai kara haɗuwa da duniya tunda alakira ba wannan harkar maganan kuɗin ba wannan abubuwan kaza kaza ya riga ya barta don haka yan uwa kar mu yadda duniya ta rikita mu ta canja mu ta hana mu yin abin da Allah subhanahu ta'ala ya halice mu don shi abin da zai sama mana ainihin wato samun arziki na duniya da lahira bi abadan walam ya lahu hunaka mahbubun yu'awwiduhu sannan bai samu wani masoyin a can kuma wanda zai tsaya masa a madadin wannan duniyan ba anhu fa hadha ashaddu nasi adaban fi qabrihi to wannan shi zai fi kowa samun azaba a kabarinsa ya amalu bimana eh, ya amalu alhamma wal gam mana kullum abin da ya aikata kawai shine bakin ciki da damuwa su za su rike shi wal huzun wal hasara fi ruhihi a cikin zuciyarsa ma ta amalu didan wa hawam al'ar fi jismihi kamar yadda kuma a wannan lokaci ainihin wato ah, ah, tsutsotsi da kwari na ƙasa za su zo suna cin naman jikinsa mana lokacin da tsutsotsi a kabari suke cin naman jikinsa haka wannan damuwa da baƙin ciki da hasara kuma suna ta damun ainihin wato zuciyarsa saboda ba abin da ya gabatar a duniya balle samu rayuwa wadda take ainihin wato mai alkhairi sannan kuma ga abin da zai kasance ainihin wato tare da shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala na ainihin wato azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare sai malai yake cewa wasabi'uha ainihin wato abu na shida na bakwai abu na bakwai daga cikin ababen da suke jawo halaka a duniya anna ashiquha wa muhibbaha alladhi yu'assiruha ala al-akhirah min asfahil khalq cewa duk wanda ya zama ishkinsa tsananin begensa ga duniya ce da ƙaunarta ya fifita akan ainihin ya fifita ta akan lahirarsa to wannan shi kowa wauta shi fi kowa wauta ainihin wato a cikin halittu gaba daya wa aqalluhum aqlan kuma wannan shi ya fi ƙarancin hankali ma gaba daya a cikin mutane id athara al-khayal alal haqiqa domin ya fifita abin da yake khayali ne imagination abin da is not real ya fifita shi akan abin da is real ma'ana yana fifita abin da is just an imagination abu ne kawai wanda yake ainihin wato khayali ne wato kamar irin mutum na tafiya ne sai ga kawalwal ne akan hanya ya ɗauka ruwa ne sai ya je gurin ya ga ashe ba ruwa bane ya haka ba ma wanda makishin ruwa yana tunanin ruwa ne sai ya je wajen sai tabbatar ashe ba ruwa bane don haka sai ya ɗauki khayali shine da muka faɗa ainihin wato imagination sai ya ɗauki abin da khayali ne abin da is not real sai ya ɗauke shi a matsayin ainihin wato abu ne wanda yake ainihin wato na gaske wal manam alal yaqza ya ɗauki abin da yake barci ne akan abin da yake farkakke duniya ne ita ce barci sai ya ɗauke ta akan abin da yake farkakke shine aikin alkhairi ya ɗauki abin da yake khayali akan abin da yake ainihin wato haƙiƙa wa dhillu za'il ala imid da'im sai ya riki inuwar da nan gaba kaɗan za ta gushe kamar duniya kenan ni'ima ce inuwa ce nan da wani lokaci ainihin wato za ta gushe sai ya manta kuma da ni'ima wacce take da dawamammiya a gidan lakira sai lalata rayuwarsa gaba ɗaya a duniya ya zama mara albarka gaba ɗaya sai koma can ya gamu da azaba maimako wannan inuwa wannan rayuwa da za ta gushe ya kyautata ta ya yi abin da ya kamata saboda wancan rayuwa da wamammiya a gidan aljanna bai iya yin haka ba waddarul faniya aladdaril baqiya sannan ya fifita gidan da mai karewa ce akan gidan da take ainihin wato mai wanzuwa wa ba a hayatil abad fi argadi aishin bi hayatin bi ma'ana innama hiya ahlamu naumin sai yake cewa sannan wa ba'a hayatal abad sannan ya sayar da rayuwa wadda take ta abadiya fi arghadin fi arghadi aishin wato cikin mafi jin daɗin rayuwa ita ce rayuwar lahira sai ya sayar da ita gaba daya bi hayatin da wata rayuwa wulaƙantacciya innama hiya ahlamu naumin wanda bata wuce ainihin wato mafarki irin na cikin barci kawai ba auka zillin za'ilin ko kaman inuwa wanda ainihin wato yake gushewa innan labiba lalle wanda ya zama mai hankali bi misliha da irin wannan misalai da bayanai da aka gabata game da duniya la yakhda ba zai taba ruduwa ba ba zai taba ruduwa da wannan duniya ba kama nazala arabin bi ƙaumin kamar yadda ba ƙauye ne ya sauka ainihin wato tare a garin wasu mutane faqaddimu lahu ta'aman sai suka gabatar masa da abinci fa akala summa kama ila dhilli khaymatin sannan ma'ana bayan ya ci wannan abincin sai ya tafi inuwan wata haima wata tanti ainihin wato da aka masa fanama bayan ainihin wato ya baci faktala ul haima su kuma sai suka zo suka cire ainihin wato wannan tantin fa asabatu fa asabatu sai rana ta dake shi fantabaha wa huwa yaqul sai kawai ainihin wato ya farka a rikice sai zama yana cewa wa in imru'un dunyahu akbaru hammuhu la mustamsikun minha bi habli gururin yace kaman mutum ne mutumin ƙauye ya zai sauka a wata gari da ya sauka a wannan garin sai suka kawo masa abinci mai kyau ya ci ya ji daɗi sai ga wata haima da aka kafa 'yar tanti hakan nan sai shiga cikinta sai ya kwanta da ya kwanta tunda ya koshi sai barci ya ɗauke shi bayan barci ya ɗauke shi sai aka zo aka cire wannan tantin sai rana ya dake shi da rana ya dake shi ya farka sai ga babu wannan tantin to ina amfanin abincin da ya ci ina amfanin kaza kaza shine yake ce wa in wa in imru'un duniyahu akbaru hammuhu yace duk mutumin da ya zama duniyarsa ita ce mafi girman hamminsa bukatarsa sai ce lamustamsikun ya ce kai wannan mutumin wallahi ya yi riko ne min ha a cikin wannan duniya bi habli gururin da igiya wacce take ainihin wato ta rudi wanda ainihin wato ba ta da wani ainihin wato amfani kamar yadda wani magabaci yake misalta duniya yana cewa ya ahalar lazzati duniyan la baqa laha ga tirara bi za'ilin hamakun ya yace ya ahalar ladhatin ya kuma abota neman jin daɗi ya kuma abotan sharholiya ya kuma abotan um, yin abin da kuke so duniyan a wannan gidan duniya labaka alaha to ku sani wallahi babu dawama a wannan duniya babu wani abu na dawama ainihin wato a wannan duniya inag inna ligtirara lalle ruduwa inna tiraran lalle ya kai girman ruduwa bizillin za'ilin yace lalle ruduwa da inuwa da take gushewa hamakun yace wannan wauta ne hauka ne mutum ya rudu da wata inuwa wanda wannan inuwan ba za ta dawwama ba wannan ruduwa ne wannan wauta ne Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu daga irin wannan wauta kuma saboda lokaci yan uwa za mu dakata a wannan gaba abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure taɓin harshe da karancin ilimi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana Allah ya daga darajar musulunci da musulmai Allah subhanahu ta'ala ya kaskantar da kafirci da kafirai wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya hada mu a lokaci na gaba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi